واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha biyu a wannan safiya ta bakwai ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan ɗaya. شيكرر ميلادية تلوي لا شيء لا شيء لا أولنا القاهرة وبنبر من كسر مصر وعلى يشيك بعد شيء و وبالجملة يجب أن يعلم أن حفظ الله تعالى لسنة نبيه من جنس حفظه لكتابه الذي لا يروج فيه الغلط على سبيان المسلمين وكذلك الحديث لا يروج فيه الباطل على علماء الحديث مع أن لا ندعي هذا في هذا المقام فإن ذلك من خواص أهل الحديث وخصائص الأمة وإنما يكفينا هنا الاكتفاء بالعادة المشتركة بين بني آدم فإن العلم بمخبر الأخبار يكون من الأسباب الأربعة التي تقدمت الكثرة وحال المخبر وحال المخبر عنه وحال الأخبار أيضا يعني إيوازنت وحال الإخبار أيضا ومن قال من المتكلمين ومن, ومن اتبعهم من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ألا اعتبار إلا بالعدد وأنه إذا حصل العلم بخبر أربعة لقوم عن عمر وجب أن يحصل بخبر كل أربعة لكل قوم في كل قضية فهذا قد عرف غلطه وقرر غلطه في مواضعه bala ya ce a dunkule wa bil jumla a dunkule dai yajibu an yu'lama ya wajaba a sani أن حفظ الله تعالى لسنة نبيه أري ود الله يوى السنة سا كاري يد الله يكي والسنة النبن سا من جنس حفظ حفظه لكتابه إذن كاري يد يكي يوى لتافن سني تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى wa inna lahu lahafizun to wannan ya kunshi kiyaye sunna ita kanta saboda yadda Allah ya tsare alƙur'ani babu wanda zai iya shigar da barna a cikinsa ya kwana lafiya ba tare da an gane ba to haka ne ita ma sunna Allah ya tsare ta babu yadda za a shigar da barna a cikinta ba tare da masana sunna hadisai sun gane ba shine yace allazi la ya ruju al-ghalat ala sibyan muslimina littafin da kuskure baya samun kasuwa ma a wajen yaran musulmi yara kanana wanda suka haddace Kur'ani. zarar wani ya yi kuskure a cikinsu za su gane saboda kuskure baya samun kasuwa a wajen ƙananan yaran musulmi saboda tsarewar da Allah ya masa wa kazalika to haka ne shi ma hadisi لا يروج فيه الباطل على علماء الحديث برنا أتكين سبذات سامكا سوابا أو دم علماء حديث ما أن لا ندعي هذا في هذا المقام ضد موبا ما دعور موني ما لما حديثي أو أن بجرا سوال سوال أنسى شي ضد مو ba ma sa kan mu cewa mu ne malaman فإن ذلك من خواص أهل الحديث ولأن ذلك تكين معلمة حديثنا مسمى وخصائص الأمة لأبوه دا الله يكيب أن شونا الأمة لشي نسامر إلو مدنا معلمة يتكينتا معلم آه، ابن تيمية هنا لمشاركة من كلفي له مشاركة قوية في علم الحديث هنا لمشاركة من كلفي إذا بذلك كيش بطعين إرنسون الزيبة irin su zahabi wannan suna gaba da shi a ilimin hadisi bal ya kasance mai yawan amfanuwa da mizzi mizzi ibn kasir yake cewa wata rana an kai jana'iza ana binne ta ya gan shi ya ja almizzi wuri guda yana ta wasu tambayi akan hadisi da cewa miji din nan kusan sa sani amma dai ya sallama masa a bangaren hadisi cewa yana gaba da shi kuma yana yana yana karatu a gunsa wata harsiya ta ibn sitemiya jiya nan da nake cewa kuna tashi da dare karfe hudu ban koma ba na duba tarjamar najimuddin tofi sai na ga yana cikin waɗanda suka yi karatu a gudun ibn taimiyya kuma ibn taimiyya ya girme shi eh ya girme shi idan shi abinda ya fi ƙarfi game da haihuwarsa an haifi shi 675 shi ne jimuddin tofi shi kuma ibn taimiyya da 61,661 a ya girme shi kama a ibn taimiyya sai gashi ya karanta larabci a wurin da jimuddin tofi duk da cewa a lokacin da ya zo ya taho nan dimashq matashi ne saboda gaba ɗaya yi ya rasu yana shekara arba'in da wani abu bai fi arba'in da biyar ba shi na jimuddin tofi da wasa so kuma ba a dimashika ya rasu ba a kalil ya rasu zaga yana matashi ya zo ya karatu a wajen sumizi su zahabi su ibn taimiyya amma kuma an gaishe ya ibn taimiyya ya karawa arihin arabiya wani zai nuna maka wato shi ibn taimiyya ilimin kauni a gabansa ba ruwansa da wa zai kare da shi da tawalu duk wannan wato bujimin ilimin da ya tara amma ka duba wacce ake baya da shi baya da awar shi yana cikin malamai na musamman ji zahabi kaga zahabi da yadda ya kai matakin da ya kai a ilimin hadisi har ta kai ibn hajar hmm. zai sha ruwan zanzan ya yi addu'a Allah ya ba shi ilimin rijal irin na zahabi ka duba ibn hajar wanda ake cewa akibatar nisa wa an yalid na mislahu hmm. tun daga kansa mata sun daina haihuwar irinsa inji ina jin magana da maganar shaukani ce sai la ta ba da fati to amma da haka yana shan ruwan zanzan yana addu'ar Allah ya ba shi ilmin rijal da aljarhu wa ta'adil kamar na zahabi to kuma shi zahabi shine mai ke cewa kullu hadisi la ya'rifu ibn taymiyyah fa laysa bi hadisi wannan mubalaga ce da yana maka irin yadda ya kai matuka. domin al'ihata bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam kun li ahad hmm. ba wanda zai ce gaba ɗaya ya karaɗe hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da imam shafi ya ambata a cikin littafin risala shi babu wanda zai ce gaba ɗaya da hadisa nabi ya san su dole ya san wasu ya bai san wasu ba kama duk da haka dan ibnu zahabi ya nuna maka yadda ibnu taymiya ya shi mashakundun a hadisi ana cewa ma ya kamar ya haddace musnad yanzu ga yana istihlalin hadisan musnad kamar a bakin su suke gaba da musnad imam ahmad da hadisan su shine dai mafi girman littafin hadisin da yake hannun musulmi a yanzu hadisan su sun sun sun sun haura dubu talatin su bukari ana magana dubu hudu shi aka dubu talatin amma ka ga duba ka gana shi yake ma'anna lanar da iya zafi a makam yana yi yana nuna shi ba wani abin nan ba ne to duk sanda ilimi yake yake karuwa ga mutum lokacin tawali'u ne yake karuwa da gare shi yana kara ilimi yana kara tawali'u don kamar kamar abin kogi ne kana kara shiga ciki kana kara gane zurfinsa na baki baki ya dan fara shiga sai ga iya ya zo masa iya ya abin idan sau sai ta kamar iya nan zurfin yake har karshe kana zama kuma yana ƙara shi kana ƙara cewa hmm. to sai ga cewa tawali'u yana karuwa amma ga mutum yana cika baki to alama ce a baki baki yake fandon fandon bai je hmm. ko ina ba bai je ko ina ba shine wanda ake cewa ilimi cikin cokali din nan hmm. shekin cokali to shine yake cewa <clears throat> wa inna ma yakfina hadha huna al-iktifa'u bil 'adati al-mushtaraka bayna bani adam abinda zai ishe ya ishe mu anan al'ada da duka ɗan adam suka yi tarayya a kanta game da cewa idan labari ya zo yakan samu ƙarfi ko dai saboda yawan masu ba da labarin ko kuma saboda sifar masu ba da labarin ko saboda yanayin da suka ba da labarin yakan ƙara masa ƙarfi har ya zanto mutum ya samu nutsuwa ya kwanta masa are ba tare da yana shakka ba ba tare da yana kokonto ba fa innal ilma bi mukhbaril akhbari domin samun yaƙini da kwanciyar abu a zuciya da abinda labari ya kunsa ya kunu min al-asbabil arba'a yana kasancewa daga sababba hudun ta allati taqaddamat wanda suka gabata ko dai al-kasara yawan masu rubuta labarin da suka yi yawan da ba zai yiwu ba kace sun hada baki ko sun hada kai wa halul mukhbiri da halin shi ne ba da labarin wato sifarsa da yadda yake da addini da tsoron Allah in ka misali da abubakar da umar da ibn mas'ud da ibn umar abubakar da umar da ibn mas'ud da ibn umar yadda kowa ne ne shi mumini yadda ya san waɗannan mutane da imaninsu da adalcinsu da zabtinsu su baka labari ba ka yi kokonto ba ce mutum ɗaya daga cikinsu ya baka labari ba adadi ba ne amma sifar da suke da ita ta sa ba za ka karyata ba wa halin mukhbari anhu da halin wanda ake labari a kansa ne muka misali da sarki da bafadansa da zai fito ya ce yana kuruwa yana ihu yana cewa sarki Allah ya masa cika ba sannan wahalul ikhbari aidan da yanayin ba da labarin shi kansa da yanayin da labarin ya zo misali da likitoci za su fito daga tiyata yana batsi idan sai yana cewa ya haƙuri baya buƙatar a nan sai ka ji adadi mai yawa sannan ka ji ka nutsu cewa akwai matsala wa man qala mutakallimina wanda kuma daga cikin ahlul kalami yazo yace wa man ittaba'ahu min al imin min ashabina wa ghayrihim da waɗanda suka bi ahlul kalami nan. daga cikin sabina wato hanabila yana nufin hanabila daga cikin hanabila wa zairihim da wasunsu ya ce Allah a tibara illa bil adad ya ce ba za a yi izina ba da komai sai adadi wato waɗancan abubuwan da dai ibn taymiya ake faɗa guda hudu sai adadi kawai za a yi tibari da shi in an samu adadi mai yawa shi an samu tawaturi amma in ba adadi mai yawa to bai shiga haddin tawatur ba la yufidu ilma yace wa annahu idan hasala ilmu bi khabari arba'atin sannan kuma a adadin ma idan aka samu yaƙini bi khabari arba'atin da labarin mutum hudu li qaumin ga wasu mutane wato wasu mutane suka ji labarin mutum hudu suka samu wannan yakinin a zuciya cewa lalle abin da suka faɗa ya tabbata an game da wani al'amari wajaba an bai bi kulle arba a tilli kulle tsomin fi kulle qadiyya suka ce to ya wajaba duk sanda aka samu mutum hudu akan kowane irin abu suka ba da labari to kowaɗanda mutane ma za su samu wannan nutsuwar fa’aza za kad urifa galatuhu to wannan magana an riga an fahimci kuskurenta kuskure ce an fahimci kuskure ce domin abinda ya yi ifadatul ilmi a wajenka ba lalle ifadatul ilmi a wajen wani ba a baya can ya mana misali mutumin da ya san wane ne abubakar da umar a mutumin da ya san wane ne maliku dan anas misali aka ce masa maliku ya ce amma bai san katada ba bai san sauri ba na ka ce masa maliku ya ce sai ya samu wannan ilimin wato wannan nutsuwar da ya kinan a ransa amma ka ce masa katada ko Shu'uba ba zai ji wannan ba saboda bai san su ba so kaga ashe dole akwai abin da wasu za su fa'idanta ilimi da shi wasu wasu fa'idanta da shi ba wani ba zai fa'idanta da ilimi da wannan ba wato yakini da wannan ba wa qurrira ghalatuhu fi mawadi'a an tabbatar da kuskuren wannan magana a wurare daban-daban wato yana nuni cewa a wasu wuraren da yi magana akan wannan cewa wannan magana ba haka take ba saboda haka shi tawatur abin nan ifadatu ilm mutum ya ji ya gamsu ya samu yaqini yaktalibu min mai li akhar saboda sanayyar ka da abu ba ita ce sanayyar wani ba kamar da muka ce yanzu malaman hadisi waɗanda suke cikin harkar suka san ta yaya ake ruwayar hadisi mutanen da suke ruwayar hadisin su wane ne wani irin yanayi suka bi wajen tattara hadisi irin yadda za su samu kwanciyar wato abin ya kwanta musu a zuciya ba zai zama daidai da wani ami ba wanda bai san wani yanayi hadisi ba yadda su za su nutsu da sun ji an ce bukari da musulun su ruwaito sun san waye bukari waye musulun daya suka tattara hadisan cikin su wani irin gwagwagwa suka sha da wahala kafin su tattara wannan hadisan bukari ya shekar goma sha shida yana rubuta sayar bukari ba a wata ɗaya ko biyu ya rubuta ba in ƙarya ce kawai zuwa zai ai rana ɗaya sai ya shiga ya ta rubutu har ya tara abin da zai tara shekara goma sha shida yana rubutun ta haka shi ma imam musulmi shekaru yana rubutun littafin su sai musulmi kafin su fito da shi to kaga shi ba duk abin da wani ya samu yaƙini a cikin zuciyarsa ba wani zai samu wannan yaƙini ba zai zama haka ba fa bi hazaini at-tariqaini ad-daruri wan nazari يحصل العلم لأهل الحديث بمخبر هذه الأخبار المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا في الأمور العلمية في باب الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر شتولو لنا هنيو يقول أبيو هي أنبتها hanyoyi guda biyu a daruri wa nazari hanyar da za ta baka yaƙini ko ilimi na larura wato na tilas ba za ka buƙaci sai an kawo maka dalili ba dole ka yadda shi na ilimin daruri da al'ilmin nazari wanda shi sai an yi bincike sai ga wanda yake da ahaliya yake da ahaliyar ya bincike to ta waɗannan hanyoyi guda biyu ya hasu da ilmu yakinin yakin samuwa li ahlil hadisi ga malaman hadisi bi mukhbari hadhihi al-akhbari da abinda waɗannan labaran ruka nufin al-hadisai al-mutawatira da abinda suka hadisai suka kunsa hadisai mutawatirai ko dai tawaturi lafazi wato lafazin hadisin yayi ta zuwa a iri daya kamar muka yi misali da hadisin man kazaba alayhi muta'ammidan tsabarani yana da littafi juz'u man kazaba alayya mutamidan fa jazaba wa maqalu minan nar ya tattara ruwayoyin gaba daya da sabon da suka rawaito hadisin su goma sha wani barka aw ma'anawiyan ko at-tawatur maanawi wanda suka yi ittifaki a ma'ana ko da lafazi ya bambanta kamar misali tawaturin al-mas'al al-khuffaini mas'al al-khuffaini yazo daban-daban yazo hadisin safwan ibn asal ya zo hadisin eh, jabir ibn abdullah ya zo hadisin eh, al-mughira ibn shu'ba eh, ya zo hadisin ali ibn abi talib ya zo hadisai daban-daban na sahabbai don ka tara su za su baka at-tawatur al-ma'nawi tawaturi ta fuskar ma'ana don duk kowane hadisin ya kunshi dai cewa annabi ya yi shafa akan kofi ko ya yi umarni a yi shafa akan kofi kuma hadisin safwan ibn asal da hadisin saugan maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan su annabi ciki yana umarni akan safa akan hufi ko hadisin mugira yace annabi ya alwala ya je zai zan zuwa masa ruwa yanke kafa sai ce da ahu ma fa inni alqatu ma tahiratan fa masa ala khuffai kaga nan shafaye akan hufin aikin sa ne to duka dai in ka tattara hadisan za ka cewa suna nuna abu guda shine almasu mashru'iyatul mashaq ala khuffai ne كو جواز المساء على كذا ما أنا أقول عليه كما أحاديث الرؤيا أحاديث الشفاعة دكتور ستواتر ني تواتر معنوي غالبا حديثي متواتري إذا كنت هذا تواتر أنس معنوي نبا لفظي بقى. في الأمور العلمية لكن الأمر أن نسك شافي أكيدا نكسي العلمية أنا نفع بني شافي أكيدا العملية بني شافي إبادة بني شافي أيو قبولي fi babin imani billah a cikin babin imani da Allah wal imani bil yawmil akhir da imani ranar lahira wal qismu thani to kaga anan sai ya ruda ka a can shafin da ya wuce ya ce wa amma al-qismu thani muka ce anan kamata ya zama wa amma tariqu thaniya ko ko at-tariqu thani eh eh ba salat tara'iq ce ba eh ce salatu aksam kai yace hmm. a yawa yace walin nasi bi makhwai tsarika ne to kama ce amma abin nan yace amma tariqu sani sai ce kismus sani to yanzu kuma ya ce wa amma kismus sani to menene kismus sani shine mustafidun mutalakkan bilkabul farkon babin farkon babin akoma shafi 36 kaga ya ce salasatu aksamin ne hmm. ahaduhuma mutawatirul lafzan wa ma'ana ne yanzu ya gama magana sa al mutawatir lafzan wa ma'ana ne yanzu ya gama maganar shi haka ga gabar abin nan paragraph na karshe da muka karanta talhisi ne na cewa ya gama maganar wannan na farko da yake shafa bi hazain tariqai ne ad-daruri wan nazari ce bi mukhbar al-akhbar al-mutawatirah tawatiran lafziyan aw ma'nawiyan to ya gama nan to wal qismu thani shine mustafidun mutalaqqan bil qabul hadisin da ba mutawatiri ba a bisa tarifin mutawatiri mutawatiri ce shine wanda wani adadi suka ruwaito shi adadin da sun wuce a ce sun hada baki sun yi ƙarya ko ku a'a bakin su ya haɗu ko incidents ba wai bisa kuma kan ƙarya zan to ba sun sifattu da wannan sifa da cewa jama'a ce yastahilu tawatu'uhum wa tawafuquhum al kadhib sannan kuma a same su a duka ɗabaƙoƙin isnadin ɗabaƙa farko ɗabaƙa ta biyu har zuwa kan sahabi sannan kuma ya zanto sun dogara da wani abu mahsus an ya kuna mustanar humushis abinda suke ba da labarin abin abinda za a gani ne ba daidai ba wani shi ne tarifin da malaman usul suke mutawatiri da sun yi saɓani wajen adadi kamar yadda watakila zai mana maganar a gaba to wanda duk adadin bai kai haka ba shine mashur ko kuma ka ce da shi al'ahad. Al'ahad a cikinsa akwai al-gharib akwai al-aziz akwai al-mashhur al shine wanda yake da isnadi ɗaya kawai tak kamar hadisi mara a'malu bin niyyat Na sa ɗaya ne tak wani shine zarif, shine al al-mutlaq sannan mai bi masa shi ne al-aziz wanda mutum biyu ne suka rawaci hadisin a kowace ɗabaka aka samu mutum biyu ba wai sai an samu biyu daga biyu daga biyu ba da samu goma daga biyu daga goma daga ɗaya to sunan shi an abin a daga goma daga biyu daga hudu daga biyar to sunansa dai aziz in dai wata ɗabaka zama biyu ne cikin sanadin shi saboda shi ilmul hadis al'aƙallu ya alal aksar kaɗan shi yake ɗaukan hukunci ba mai yawa ba kamar yadda mai rauni shi yake ɗaukan hukunci a isnadi ba mai ƙarfi ba inda sika zai rubutu sikatun an sikatin an da'ifin an sikatin to hadisi ya tashi daga aiki wannan da ihun duk wancan fika-fika da ake ta faɗa duk yawa dama alhukumu lil'adaf alhukumu aqal. inda za a samu hadisi mutum goma su ruwaito shi daga mutum goma daga mutum goma sai ya samu daga mutum daya to ya dawo farj ya dawo farj ya dawo garib kamar hadisin innamal a'malu binniyat sai da kan Yahya al-Ansari ana cewa kusan mutum 200 sun rawaita hadisi amma yana nan a fars saboda daga Yahya al-Ansari shi kadai ne ya rawaita hadisin daga daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi shi kuma shi kadai ne ya rawaita hadisin daga Alqama shi kuma Alqama shi kadai ne ya rawaita hadisin daga Umar shi kuma Umar shi kadai ne ya rawaita hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ɗari biyun da aka samu na ƙarshe duk ba za su fitar da hadisin daga zaman to shi fard ba to a shahid dai waɗannan dukansu su ake cewa su ake cewa al-ahad akhbarul ahad sai ka ce akhbarul ahad ba ana nufin wanda mutum ɗaya ba ana nufin wanda aka rawaito shi bai kai matsayin tawaturi ba shine ahad Sawa wanda ya rawaito shi ɗaya ne garib kenan ko ko biyu ne aziz kenan ko uku abin da yayi sama mashhur kenan ko mustafid to wanda hadisin da a same shi mustafid wato sinadinsa ya kai uku ko fiye da haka amma bai kai yawan tawaturi ba amma kuma mutalaqqan bil qabul malaman al'umma duka sun karbe shi suna aiki da shi taba samun wasu wanda suka ce su wasu karbi hadisin cikin al'ummar musulmi كما a أحاديث الصحيحين أحاديث الصحيحين كلها na بالقبول الأمة نقوة مذهبة na kowane karni na kowace mazhaba tun daga lokacin da aka yi littafin kawo yau mutanen ahnaf sun karɓi littafin sun masu sharihi suna hujja da shi a littattafansu mutanen shafi'iya mutanen malikiya kai mutanen shafi'iya mutanen anabila mutanen zahiriya da alul hadis duk sun kowa ya karɓa. An ga koma hatta sun mu'tazila su ayi su yi su ayi su ma sun karbi sun karbi littafin فكما أن الاتفاقين متلقا بالقبول الأمة تاكل بأن حديثا تو أتكين حديثا صحيحي لأكون لا يبيعوا بسكي متاكين تواتري بسوسة كما بيعوا وانا بسكي متاكين تواتري يعني تكي وانا حديثا نبكر فإن والعمال بالنيات هو حديثا عائشة ربي الله تعالى أنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رج وحديثا عبد الله إلى المسعود قاسنا دي سنانا hadisai ne da suke da hanya guda ɗaya ko biyu ko uku amma duk al'umma sun karɓi littafin kaga shine al-mustafid amma mutalaqqan bil qabul bai kai tawaturi ba amma kuma al'umma ta karɓe shi gaba ɗaya to duk shine kismin da zai magana a kansa an fahimta musamman littafin sahihai ne shi ne al-kismul thani shine ce wal kismul thani min al-akhbar ما لم يروه إلا الواحد العدل ونحوه حديث عند با وند يروتو شي سي متون عدلي شنو في قرنشن آه، حديث احد عدلي شنو متون دايا الفرق الغريب ده ما كمان شنسا ولم يتواتر بيزما متواتر يبا لا لفظ هو لا معناه بيزما متواتر متواترا لفظا ومعنى با دب بيزما كبر walakin talaqqathu ummatu bil qabuli sai al'umma duka sun karbe shi hannu biyu amalan bihi suna aiki da shi aw lahu ko suna gaskata shi idan ya zanto labari ne na abin da ya shafi lahira abin da ya shafi sawar Allah wanda ba da gaɓoɓi ake aiki da shi ba da hadisai iri biyu ne kamar da aka sani ko nusus akwai nusus din aƙida ce za ka ƙudurce ba wai aiki ne zai bayyana a gaba ba shi ar-rahmanu ala al-arshi stawa bal yadahu mabsuutatan tabaraka allazi bi yadihi al-mulk wannan dai Allah ne aiki ba aiki ne ba kamar a ce a kai salata wa atu zakata ah, idan kuntum ila salati fasilu wujuhakum wannan duka ga nusus ne da suke kira zuwa ga wani aiki na gabobi to akwai nusus din ko suke kira zuwa ga wani abu na aqida to sune su kaga gaskatawa ne su kuma waɗancan aiki da su ne bayan gaskata su ka khabari abi huraira sai ka misalin hadisin abu huraira la tunkahu almar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha hadisi ne muttafaqun alayh arwato shi daga hadisin abu huraira shi daga hadisin jabir dan abdullah abu huraira arwato shi ta hanyar hanyoyi daban-daban daga jabir an roto ta hanyar sha'abi an jabir da abu huraira roto ta hanyoyi daban-daban ta hanyar abu salama ibn abdurrahman da sauran wasu daga cikin almajiran abu huraira sun roto shi amma dai hadisi ne wanda yake ba ba mutawatiri ba annabi yana cewa hadisi yana cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tunka halmarati ala ammatiha aw ala khalatiha annabi ya hana a haɗa mace da da ammata sun ya haɗa su a aure lokaci da ya haɗa mace ya auri mace kuma ya auri yar uwarta kanwa uwarta misali ya aure ta kuma ya auri kanwa uwarta ko ya aure ta ko ya auri kanwa ubanta bai ta amma ko ba mm. annabi ya hana a yi wannan aya da ta zuciya cewa an tajma ubainal ukhtaini mm. abinda alkur'ani ya faɗa a cikin muharramat minan nisa'i harimat alaikum ummahatukum a ciki kawai ya faɗi haramcin mutum ya auriya da kanwa a lokaci guda ya jami'in sa a lokaci guda amma bai faɗi to in ba ya ta yi ɗauro ba in ƙanwar ba ta yi auro ba ya aure ta yi je ne mu kanwar ba ta ya aura ko ya ne mu kanwar baban ta ya aura ya halatta ya haɗa su to hadisi sai ya zo da ƙarin hukunci da babu shi alkur'ani shi ne an tajma ubayin al'uktaini alkur'ani bai zo da wannan sura da hadisi ya zo da ita ba a bisa tatsinanci mazhabar tatsinanci ba wani abu tun da hadisi alkur'ani bai hana wannan ba alkur'ani kawai cewa an tajma ubayin al'uktaini uktaini kuma an sani a lugar ana nufin ya da kanwa ba ya da amma ba ko ya da khala amma da khala uwa iyaye ne su to hadisi sai ya zo da wannan to kuma duka malamai na kowace mazhaba ko ce duka musulmi sun karbi wannan wannan hadisi ba wani musulmi da ya ce shi tunda alkur'ani bai zo da shi ba shi shi wannan ba zai karba ba ba zai karba hukuncin ba duk musulmi sun ittifaki akan wannan to kaga hadisi ne kamar da ce hadisin Jabir ne da Abu Huraira kuma amma al'umma duk ta karbe shi a hannu biyu فهذا يفيد العلم اليقيني أيضا عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين تونا حديثي أنا فائدا تد إلمي ليقيني وتونا تبتشي هكا النبي أفد هكا وهكا هكا وكون جنيك أقول جماهير أمة محمد لو كين الأمر محمد جنددا الأمر محمد صلى الله عليه وسلم لا نفر قولنا كرشي ba wanda ya ja akan wannan amma salafu falam yakun bainahum fi zalika nizawun magabata sahabbai da tabi'ai ba wani jayayya akan wannan a cikin su ba wanda ya ja ya ce shi bai ga bai da wannan ba babu wa amma khalafu wanda suka zo daga baya su kuma fa hadha mazhabul fuqaha al-kibari التحسين مذهب الفقهاء الكبار أما السلف ينافي دك الخبر الذي لم يتواتر رواه الواحد العدل ونحوه ولكن تلقته الأمة بالقبول أو سلف باب ساباني أكنشوا يفيد العلم اليقيني أو جماهير أمة محمد من السلف والخلف باسا باسا جاءكم ونكا إذا ba wai iya hadisin wannan yake magana ba ba yana nufin kawai iya hadisin ah, na an tunka halmaratu ah, an tunka halmaratu ala ya ko ala ya ba iya wannan magana ibn taymiya take yana magana akan ka'idar da yake wannan shi kawai misali ya ba hmm. an bayyanta don kada a fahimci abin ya takaita zalika da ce yana nufin hadisin yana nufin ka'idar an gane zalika ba wai hadisin yake yana koma zuwa ga ka'ida da yake ka da ya kawo yace to magabata ba su da shakka akan wannan ba su taba jayayya akan wannan ba wa amma al-khalafu waɗanda suka zo daga baya fa hadha mazhabul fuqaha al-kibari shine mazhabar manya-manyan malaman fiqh min ashabil a'immat al-arba'a daga sahabban al-imaman nan guda hudu تلالف أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والمسألة منقولة في كتب الحنفية وأنا مسألة أنا لا أشكل تفهم أحناف والمالكية إذا مسألة دي مثالي ليتها تنكح المرأة على لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأنا هنا أنا هكذا تفهم مالكية لتتمم حنفية لمالكية لشافئية لحنبلية بحق سكتك يا أخي kaga na sun yarda da wannan ka'ida sai ya yi ta misali da manyan malaman sai ce misali sarafsi sarafsi shi ne mai littafin al-mafsud babban littafin abin nan a nan ya yi ishara yana ishara ne zuwa ga malaman ahnaf da sauran mazahib a cikin a usul littattafansu na usul duk sun tabbatar da wani akidar tabbatar da wannan cewa al-hadithul wahid الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول فهو يفيد العلم يفيد العلم اليقيني والنقائد لتتفصن أصول لتتفن معلمان الدكاء سيتي مثل السرخسي سولاك المسألة أنا باوينا نحن مسألة أو لبينا المسألة مسألة فقائدة لبعد إيد المجيمة سيأتي كما السرخسي وعطينا إشارة زوجة للتافن سألوما في أصول الفقه ربما لم أحنافني للفرنسا مانيا آه، وكين تكيتي لتفن المبسوط كو شيني ببن كل سنة مذهب الشافعي من آه، حنفية ومثل الشيخ أبي حامد ده مثال الشيخ أبي حامد أبي حامد أنا بندان والنيني بقى آه، أبي أبي هذا ذادي ذادي زي زوجك ونسك صعبه صوباشي بني أبي حامل إذا أبي حامل الإسرائيلي شما زي زوجكم ولا نسك سابا سو نسو نسانا كنا أبي حامل لنا بقات الساكة دوبا أبي حامل الإسرائيلي لكم أبي حامل الغزالي تولك كل أنه خمسنا تكون نسك سابا وأبي الطيب أبي الطيب أنا أكوية أبي الطيب محمد بن الطيب الباق أبو بكر الباق اللاني باشي كيف في أنبا نان أبو الطيب ولا ألا ينفن أبو الطيب ابن أبو الطيب الطبري هذا شيء كيف في وأبي إسحاق أبي إسحاق ينفن الشيرازي ما لم يشاف يعني أبي إسحاق الشيرازي شيني من التافن اللمع في أصول الحديث وغيرهم لسولانسون ومثل القاضي أبي يعلى لكن القاضي أبي يعلى هو من حنابلاني من لتابع العدة وأبي الخطاب أبي الخطاب الكلوذاني فيما ما معلم حنابلاني شيما فيما من التمهيد في أصول الفتح وابن الزابوني لابن ابن الزابوني ابن الزابوني شيما بحنبليني وغيرهم لسورنسو ومثل القاضي عبد الوهاب قاضي عبد الوهاب شكون يكون يقول ماله مالكي يعني البغدادي وتون بغدادي فيما ياتي اكن هكا وغيره الى ثورا دكا سنت في اكن ونن قاعده تشيوا الحديث الواحد الصحيح الحديث الحديث الاحاد الصحيحة المستفيدة التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم اليقيني بقى علم قبلنا تفيل العلم اليقيني بقى تفيل الظن وظن الراجح وكذلك أكثر المتكلمين هكذا ما في يوانشين أهل الكلام متكلمين من المؤتزلة والأشعرية ده كتكين مؤتزلة ده لا ينسو أشعرية مثل أبي إسحاق الإسرائيلي كما أبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر ابن فورك ابن أنا شافورك أنا أكون شافورك بأن اي يضبط اللفظ عند ونا ما نعم. لي أنفف الأفورك بضم الفاء وسكون الواء نعم. وفتح الراء فورك كوكما بفتح الفاء فورك ما أنفف فالافورك وبما لمن هنابلاني يعني متكلمي كما أهل اتكا أهل الكلام إلى ذلك اتكا abubuwan da ba cika samu ba eh, abin nan eh, eh, hambali kuma ya kuwa zama mutakallim wa gairi ma da ire su wa dukkansu sun tafi akan wannan abin nan kaga kenan maganar ka ce hadisi ahad ya yi filin zanna zato ne to magana ce wacce ke malamai da yawa sun saba mata inda ibn taymiyyah ce mahirul umma ala salamiya haka zo ka ce wani ba zai rantsuwa kai ba wa inna ma na za a fi zalika tsa'ifatun wanda suka yi ja a kan wannan yan wata tsa'ifa ce ta ƙungiya ce kamar ibn al-baqillani abubakar ibn al-baqillani wanda abinan ne ba malike ne wata bi'ahu mislu abil ma'ali aljuwaini kenan abil ma'ali shi ma ya bi shi أكملنا والغزالي لكم الغزالي شين أبو حامد الغزالي وابن عقيل أبو الغزالي وشافيني وابن عقيل لكم ابن عقيل ابن عقيل بحنبليني أبو الوفاء وابن الجوزي لابن الجوزي شيما بحنبليني ونحوهم إلى إلى إلى ولا ننسوسك سكبي رأي شواء لا تفيد اليقين لا تفيد العلم اليقيني شواء سافا إلى تدعي لمن اليقيني يجي وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح من لتابع علوم الحديث عندك في ثاني لمقدمة ابن الصلاح يا أم أنبتي القول الأول مجال الفرق وصحاه كم إنجل ما مجال الفرق إتتي مجال ابن تيمية جماهير أمة محمد سنة كاتا فإت ابن الصلاح يكاو أشكل تاتا علوم الحديث عندك في ثاني لمقدمة ابن الصلاح kuma ce ita ce magana sahihiya hadisan bukhari hadisai ne wanda talaqqatu ummatu bil qabul wannan talaqqi umma bil qabul zai sa samu daukakar da tawatir ya samu saboda ka ita ma tafilu tafilu al-ilm al-yaqini babu kokonto a ciki ولكنه لم يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى بها لذلك شيء ابن الصلاح ليكاو مسألة bai san mazhabobin malamai akan wannan ba domin ya ƙara ƙarfafa ra'ayinsa da su wato kamar ibn taymiya na cewa ya kawo magana mai kyau sai dai da yake bai san wasu maganganu da malamai suka yi ba wanda zai ƙara wa magana sa ƙarfi da ya isara zuwa gare su wa inda ma hu bi mujabil hujja abinda ya sa shi ya faɗi haka bi mujabil hujja abinda hujja ce ta hukunta masa wato karfin hujja ce ta sa ya faɗi haka amma ba wajen ya san mai malamai ya magabatan suke kai ba wa zanna man da alaihi min al-mashayikh wanda yazo na itiradi akan sa yana masa itiradi yana masa gyara daga cikin malamai kamar Imam nawawi kamar Al-Izz ibn Abdus Salam wanda suka taho suna so gyara maganar Nawawi su ce ba haka take ba alladhina fihim ilmun wadanda suna da ilimi wa dinun suna da addini wato kada a dauka gyaran da ibn taymiya zai musu dan ya rera musu ilimin su ne da addinin su hmm. ah, malamai ne masu ilimi masu addini amma kuma walai Salahun lahum bi hadha al khibratun hmm. ba su da kwarewa sosai a wannan babin wanda suka yi wa ibn salah suke kwari ibn salah gyara akan maganar sa da yace a hadithu sahihaini tufidu al-ilma li talaqqi ummati laha bil qabul suke so su gyara masa maganarsa ya ce ya yadda suna da addini da ilimi amma ba su da ƙwarewa a cikin harkar hadisi lakinnahum yarji'una ila ma yajidunahu fi mukhtasari abi amr ibn al-hajib suna komawa zuwa ga abin da suka samu a mukhtasar na ibn na ibn ibn al-hajib ibn al-hajib ba maliki ne shine mai littafin jami'ul mahat jami'ul mahat wanda aka sani da mukhtasar ibn al-hajib نا بين تنال إنا لكم مقتصر إن ناشنا أصول الفقه تو أنا سكي كوما وا سجاء بين دهرو بوتاس ولو كوس بسيه جالش كوي ونحوه من مختصر أبي الحسن الآمدي اللي يعني تافه مختصر نأصول الفقه شو أنا أبو الحسن الآمدي إلينا إشارة زوزة آه، بين الإحكام في أصول الأحكام كوكون لتافه لنا أبو الحسن الآمدي فيما ليلة إشكال ما لميلي masu marubuta cikin ilimin usulul fiqh amma baya da da ido a cikin harkar ilimin fiqh da ilimin hadisi wajen kuballan tana kuma tafsiri amma dai ya kware a cikin ilimin kalam ilimin usulul fiqh ya kware ana shi ne wanda almajiransa suka yi shakkar anya malai na sallah kamar da yake cikin littafin bizarre da ya ci dani sa. sai suka ɗiga masa tawada a ƙafarsa a ga yana sallah zai a kai kwana da kwanaki sun kai tawada na tun da na ba a rola zai kuma wuri a ce duwa ɗanen kwanakin bai yi bacci ba bai ci abin bai yi fitsari ba bai a rola sa ce eh a da magana wanka ake wajen wanka a duk da sauki hmm. alwala dai malamin usul yana da littafin sa ya kama da haka usul haka shi ne abu da ya eh, to ai ba da wai ta wanka zai yi mutum ya ta zama ya sati ba bai wanka ba amma ita alwala ne musulmi ne eh amma alwala musulmi ne ai ka ga dai da zai sati bai a ce bai alwala dai ba irin karamar sufa yi ba za ta shekara arba'in alwala ɗaya shekara arba'in wata wata gangaran ɗin alwala ita na aka yi ta sai a shekara arba'in والمحسل للتاف المحسل المحسل لتاف الرازيني آه، ونحوه لإلى إلى لتاف المحسل من كلام أبي عبد الله الرازي أبي عبد الله شيني الفخر في ابن الخطيب الرازي وأمثاله لنا لإلى إلى to kawai suna komawa ne ga waɗannan littafan na usul a nan suke ɗauko ƙa'idar kawai ba ta faɗaɗa bincike cikin mazahibin nas magabata na farko ta ya suka mu'amalanci abin nan fuka ha'u a littafin fiko ya suka Abu hadisi fi أن a قاله sai أبو ƙaunin in fara da الصحيحين قول ينفرد sai suka fahimci sai suke zaton. abinda ibn salah shine abu amr abinda ibn salah ya faɗa dangane da ɗaukacin hadisan sahihai magana ce da yake ya kaɗaita da ita gaba da sauran jumhurin malamai haka suka zaci ibn salah shi ne kawo ra'ayin da cewa a hadisun sahihai ne tafi tufilul yaqin tufilul ilm لتلقي الأمة لها بالقبول sai suka fi magana sace shi kuma saboda bai san mazahibin nasu ba da ya sani da ya kawo maganganun su ne ya haka biha kamar ibn ya ce to da suka shi ba da ba da wadanda suke bara masa ba bai kawo maganganun masu mara ba sai suka sa magana saci su kuma inda suka koma guri ne wanda dama ba za ka samu maganganun salaf ba koma da tafan usul wanda kawai suna ikayar maganganu ne da ka'idoji da suke gina akan a ilmin mantik na na al akan suka gina wasu ka'idojin ko kuma akan luga mujarradin luga suka gina ka'idojin kamar da ibn sam'ani a cikin littafin sakawatul adilla ke faɗin sababin da ya sa rubuta littafin ci saboda ya kula da yawa daga cikin waɗanda suke rubuta littafin usulu ba san fito ba da yawa ba su ba su da ilimin fito wani da su al'amidi ɗin da yake magana irin su su abin nan alfakhar dina razi ba su da wani musharaka a cikin ilimin fito wanda suke da musharaka a cikin ilimin fito su ga zali ne misali eh, suke da musharaka irin su abin nan a saraksi da sauransu sai ke cewa walaisa ka zalika kuma ba haka ne ba ba wai magana ce da ya takaita da ita ba shi kadai بل عامة أئمة الفقه من في الفقه وكثير من المتكلمين بيوا لكتكم أهل الكلام أو أكثرهم كما ما في يوانشنس وجميع علماء أهل الحديث إذا تكا ما لمن حديثي على ما ذكره الشيخ أبو عمر أبو عمر سنة كان أبن ابن السلاء أمتها أبو عمر رأيه وليس كل من وجد العلم قدر على على tabiri عنه huwa له ya koma zuwa ga abinda mutum yake ji a karan kansa ta ce ba dukkan wani wanda ya ji wannan yaƙinin a zuciyarsa ba yake da ikon yadda zai yi bayanin abin yake ji a ransa yake da bakin da zai iya bayanin abin wani ihtijajin da ko ya kafa masa hujja wato zai ji yana jin tabbacin abin a ransa amma an ka ce mai hujja ka ba zai iya ba zai iya maka bayani ba saboda bai da bakin da zai iya maka bayani ka kansu fal ilmu shay'un ka san abu kana jin sa a rana da kai wani abu ne daban wa bayanuhu shay'un akhar bayanin ko abin da kake ji shi wani abu ne daban sai yasa za yaro ba shi da lafiya za ta za ta da wani babba yaron shi yake ji amma babban shi shi yake bayani eh, eh, yaron shi yake ji amma babban shi yake bayani ce wa bayanu wal munazaratu anhu wa iqamatu dalilihi shay'un salis al munazara kuma a zo a tattauna ai muqabala shi kuma wani abu ne daban ka kawo dalili kana iya sanin abu ka je ka gamsu da abu ka yarda da abu kana iya bayanin abun yadda ka fahimce shi amma kuma za ka iya jayayya a kai ba sai kuma wani shi ma babu ne daban wal jawabu an hujjati mukhalifihi shay'un rabi wanda ya kawo hujjarsa yana saba maka shi kuma ka iya ture ka ba da ansa akan hujjarsa shi kuma wani abu ne na hudu shi kuma wani abu ne na hudu saboda ka kaga ashe sanin abu ba shi zai sa ka iya cewa za ka kawo hujjoji akan abu wato gamsuwa da abu za ka gamsu da abu amma ba lalle sai ya kawo hujjojinka kan sa da yawa daga cikin awamun nas za a musu bayani har su gamsu amma aka zo aka ce to abin da ka gamsu da shi ba na hujjoji ba zai iya rubuta maka hujjoji amma an yi bayanin da ya ji ya gamsu amma ba zai iya dawo maka da hujjojin ba to wani kuma zai iya kawo hujjojin amma in aka titse shi da wasu kuma shubuhat ba zai iya kare kansa ba ga su shubuhat ne an kawo su amma sai su sai sai sai ya barci ya kasa yadda zai iya kare kansa to kowanne zaman kansa yake saboda haka ibnu salah ya kawo magana kuma maganarsa gaskiya ce kuma daidai ce amma wasu daga cikin malamai suka yi masa ca akan cewa ya kawo ta magana da shi kadai yake faɗata sauran malamin wasu ba sa faɗa bai kawo hujjojinsa ba saboda ba lalle ne ya yi ittilai a kansu ba shi ne ibn a nan yake taya shi yake taya shi abin nan yake taya shi maganar na ga lokaci ya kuma gashi magana ba ta kare ba don da wanda take gaba tana da alaka da wannan kuma alaka mai karfin gaske so insha Allah mu na gaba za mu dora bi izinin lahi daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure kuma ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh